'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tun da aka yi hijira yau sama da shekara goma sha biyar wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba wani bai san yayansa inda yake ba da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa amma yanzu an rige wannan gwamnati idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu. Gaskiya a matsayin mu na 'yan gudun hijira ba mu ji daɗi ba duk da ba mu san me dalilin ta na yin haka ba. saboda halin da aka tsinci rayuwa tunda haka babu gonakan da muke aiki babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune 'yan gudun hijira a jihar difa ta jamhuriyar nijar kenan ke bayyana halin rashin tabbas da suka shiga biyo bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin jin kai a kasar ta jamhuriyar Nijar. A dakace bu daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke samu. Madalla. Masare a baya-bayan nan ne mahukuntan mulkin soja a jamhuriyar Nijar suka dakatar da aikace-aikacen agaji da wasu daga cikin ƙungiyoyin jin ƙai ke yi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Yanzu dai fiye da shekaru goma kenan jihar Difa a jamhuriyar ta Nijar ke ɗaukar nauyin bakuncin kaso mafi yawa na 'yan gudun hijira da ayyukan mayakan Boko Haram suka raba da muhallansu. Kazalika ƙungiyoyin ba da agaji da ayyukan jin kai na ciki da wajen nahiyar Afirka na gudanar da aikace-aikacen tallafi ga waɗannan 'yan gudun hijira. yanzu haka dai 'yan gudun hijirar waɗanda suka hada da maza da mata yara da manyansu sun fara bayyana fargaba akan makomar rayuwarsu biyo bayan wannan mataki na hukumomin jamhuriyar nijar 'yan gudun hijira a rigirgiri bayan feso a gaskiya mu dagatarwa aikin na gaskiya ba mu ji daɗin shi ba akan saboda ba mu ji daɗin shi ba mu ruwa mu bai jaru ba ba mu koma wajen zaman mu ba eh samako matsalan da yake ciki ba jara mana waje ba ba yan tsoro dan saboda haka in dai muna so a cikin da za a jara mana muhalli ma a jara mana muhalli mu koma wajen inda muka huto in ba haka ba gaskiya muna cikin matsala sosai tankar matsala tunda ba mu da inda muke zuwa mu yi noma yaran mu ba inda za su zuwa su je su yi nema su kawo mu ci yanzu haka wayan su bara ma suke wayan su ga aiki suke a cikin gari gaskiya muna cikin matsala sosai muna da matsala kuma anan an zo an dakatar da kungiyar da suke taimaka akwai wanda yake taimaka a bangaren ciwon lafiya akwai wanda yake taimaka a bangaren abinci gaskiya muna cikin matsala sosai muna da matsala an kashe maka da an kashe maka miji tun da aka yi hijira yau sama da shekara goma sha biyar wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba wani bai san yayansa inda yake ba da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa amma yanzu an rige wannan gwamnatin idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu kowa yana shiga cikin damuwa kowa yana shiga cikin hawa jini ma zai ɗauki ka wani ya mutu wani ya haukace yawanci duka kuma mata gaskiya muna da cikin matsala tun da gashi kana ganin mijinka tun da aka hijira baka samu miji ba baka san inda yake ba baka bar gida ka bar gidan ko baka san inda kake ba ke kin bi wani dan wanke kin zo wani hijira idan baki samu tallafin ba dan wanke ya samu tallafi zai tallafa dan wanshi sunana Usman Bulama ni dan hijira ne wanda ya taho daga dogon cuku mazaunin difa a yanzu a jamhuriyar Nijar gaskiya a matsayin mu na yan gudun hijira bamu ji daɗi ba duk da ba mu san me dalilin ta na yin haka ba amma gaskiya abun bai daɗi ba sosai saboda dalilin da sa abun bai muna daɗi ba saboda halin da aka tsinci rayuwa tunda haka babu gonakan da muke aiki babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune wannan tallafin da ake ba wa jama'a shine wanda yake kara mu mutane karfi to yanzu kuma abun nan gaskiya baya samuwa haga mutane suna cikin wani mawuyacin hali tunda haga harkar magani ko lafiya kudi ne za ka sa to kuma ba ka sana'a ba noma ta ya za a yi ka samu kuɗin da za ka sa ka yi wannan aikin sannan bangaren kula da ilimin yara da kuma kula da lafiyarsu da kuma ci da shan su kaga nan ma mun samu na kaso saboda da wannan abun nan ne ake samu ake tallafa musu kiran mu ga gwamnati kamar lokacin da ta fara ba da wannan wajajen da ake samu ake noma gaskiya mun yaba sosai duk da abun bai kawo kanmu ba amma a matsayin mu na mu ma yan hijiran da muke zaune ba mu da wajen da muke nomawa ba mu da wajen da muke yake muhallin mu muna roƙo ga gwamnati mu ma ta sama muna wani waje da za ta buɗa wajen da zai zama za ana noma ana samun abincin da za a tafiyar da rayuwa ta yi daɗi amma yanzu sakamakon rashin wajen da za mu noma ka gani dole ne kawai jiran muke kodayaushe yaushe a bamu a bamu a bamu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai dai Muhammad Sani da ke zaman magatakarda a ofishin ma'aikatar kula da da'irar birnin Difa ya yi tsokaci dangane da wancan mataki na gwamnati. Kamar yadda ka gai jihar Difa tana tattare da matsaloli na tsaro lalle an shi dama amma ba mu cewa an ciwo kan matsalar kwata-kwata. inda har yanzu dai akwai sauran zomo kaba to waɗannan ƙungiyoyin da ka ce an tsaida tabbas shi gwamnati shi da dalilai waɗanda ya sa ya wannan aikin eh, ina son eh, shaida cewa waɗannan ƙungiyoyin waɗanda aka tsaida waɗannan ONG din ba su kaɗai ba ne suke wannan aikin akwai da yawa waɗanda suke yin wannan aiki suke ci gaba da tallafa ma talakawa a yanzu ma ɗin kuma suna nan da ci gaba da kawo nasu gudunmawa bisa ga harkar ta yadda waɗannan eh, refugee ɗin ko deplace kuma na san da wannan matakin da gwamnati ya ɗauka shine alheri amma mu ma nan duka wata kungiya da ta zo ONG da take son ta yi aiki a cikin wannan kominikin namu to dole sai ta biyo ta komin muna gaya ma komiti komiti da ke cikin garuruwa muna gaya musu cewa da wata kungiya da ta zo a nan ta zo garin ya kamata ku bincika ku ji ha biyo ta mere yannan ya kamata a ce wannan kungiya abun tallafin da za ta yi muku yana daidai da bukatunku saboda idan ba waɗannan bukatunku ba aka yi magani to lalle tallafin nan ba zai yi tasiri ba to ne ne sabonku na karshe zuwa ga daukacin al'umma mabukata waɗanda suke ta korafe korafen nan eh shine muke son mu ja hankalin su cewa da abun da gwamnati ya yi shine daidai to kuma ina tabbatar musu da cewa da akwai kin kungiyoyi da yawa har yanzu waɗanda ke nan tare da mu kuma suna kokowa su kawo goyon baya suna kokowa su kawo tallafi inda ya kamata inda ya dace eh, kenan kasu damu ci gaba da ba mu haɗin kai kuma insha Allahu za mu ga duk yadda ya kamata a yi talakawa mabukata an samu an shaye musu hawaye. To a mu na makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji abin da kungiyoyin fararen hula ke faɗi dangane da wannan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar na haramtawa wasu daga cikin kungiyoyin jin kai da ke tallafawa 'yan gudun hijira gudanar da ayyukansu a ƙasar. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haru salar shidu mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu raita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata